Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata sallah. inda a yau ma sha 11 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan abin da ya kamata matasa su yi la'akari da shi kafin su kai ga yin aure. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu don jin yadda za a kwashe. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara zauren tattaunawar a jihar kaduna tare da wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin mata da wato mata da maza da ta gayyato mana wanda za ta gabatar mana da su. Masu ranar barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan ajin. Yau ajin dan zai dauki darasin maganar auratayya ne ya aka ji da shagulgula da taro na san dai an gaji da anko an gaji da zuwa a dawo. Kwanaki an ce mata iyayen bida mu ba ma gajiya da shiga da fita. To samari da 'yan mata dukkan ku barkan ku da zuwa cikin wannan zaure namu. Yau za mu tattauna ne akan abubuwan da ya kamata a ce an mai da hankali a kansu kafin ma a kai ga yin aure tsakanin saurayi mai nema da kuma wacce ake nema wato budurwa na abubuwan zamu mai da hankali ne akan abubuwa guda biyar wa'inda a cikin zauren namu muna tare da nurse jamila ahmad wadda ke ma'aikatar jinya wanda za ta bamu shawarwari akan abubuwan da ya kamata a ce matasa sun mai da hankali a kai kwarai da gaske kafin masu kai ga maganan yin aure muna da kuma khadija sa'ad muhammad wacce take kwararriya ce a bangaren ba da shawarwari na ma'aurata domin ita ba ta ba da gudunmawanta akan abin da ya kamata a ce an mai da hankali akai da kuma firdausu dauda ibrahim wacce ke matashiya ce kuma wanda bata daɗe da shiga daga ciki ba to barkanku da tsuwa barka aure dai abu ne wanda kowane matashi da matashiya kai iyaye ma gaba ke da ake burin idan yaro ya girma ana sa ran Allah ya kawo mu lokacin waye waye din nan to amma fa bayan ya samu an samu abokin rayuwa wanda ake tunanin hankali ya kwanta akwai abubuwan kuma da ake son a maida hankali akai saboda a samu ingantaccen aure kuma aure mai karko ba musamman ma a yanzu da muke fuskantar yawan samun matsalolin aure ne ke kai ga rabuwa is abubuwa ya kamata a ce matashi da matashiya sun mai da hankali musamman masoya bari mu fara da khadija kullum kina kan sha'anin ma'aurata samari da 'yan mata a nan harkokin soyayya me kike ba da shawara idan an kawo miki mata da miji aka cewa inda suna da niyyar aure me ya kamata su fuskanta to mai sauraro mu da haka ah, da farko dai abin da ya kamata a ce waɗanda suka yarda da juna suna so su zauna tare ya kamata su mai da hankali a kai shine a uh, neman shawarwari dangane da al'amarin da ya shafi zamantakewa irin na aure saboda wannan wani tsari ne na zama wani da yake daban wanda saurayi bai taba yi ba ita ma budurwa bata taba yi ba sai dai kawai ya zo gurinta ya tafi ita ma ta fito in ya zo gurinta su yi hira su tafi mm. gida to zama ne wanda ba irin zama da take yi da yan uwanta a cikin gida ba ba irin zama na makota ba kuma zama na makaranta ba so ya kamata ya zama su biyun sun hada kansu ba macen kadai take bukatan wannan ilimin ba shi ma mijin da zai yi aure yana bukatan wannan a ilimin na zamantakewa na auratayya da a turanci ake ce ma counseling so in ta bangaren mu muna ba da shawara yana da mahimmanci kafin a yi aure bayan an fahimci juna ya zama miji da mata sun je wannan counseling din in kuma sun je akwai wanda ake musu tare da ita da shi a tare akwai wanda ake ma mace ita kadai kuma shi ma namiji akwai wanda ake mishi shi kadai ba ki ganin wani zai ce wannan ai sai dai a cikin birane ba misali idan mace tana ƙauye ya kamata ta yi a daidai wannan lokacin tunda ba da babu hanyar zuwa ta samu irin kowa da kowa a wannan bangaren. eh to idan kama a inda babu su masu irin ba da wannan shawarwarin ne wato counselors mace za ta iya dubawa ta gani a garinsu ko a unguwansu wani gida ne saboda mafi yawanci matsalan iya yara ba sa iya magana da iyayensu iyaye ba sa iya gaya ma yara dukkanin abubuwan da ake eh, bukata su da zamantakewa to yana da kyau ya zama ko an akwai wata aminiyar mahaifiya wanda yarinya za ta iya sakewa da ita to ya kamata ta bata wannan darasin ko kuma wata makociya wanda aka amince mata an daɗe ana tare kila ma gaban su aka haifa yaran ya zama su za su da wannan shawaran ko wani dattijo a anguwa shi ya ba namijin shawara cewa idan fa ka shirya za ka yi aure ya kamata ka kula da kaza ka kiyaye kaza sannan ka yi kaza idan kana so ka ga nasara a auren ka ita ma macen ta bangaren ta ya zama an samu wata babba wanda za ta yi mata wannan a cikin inda ta tashi sannan akwai malamai Uh, kamar na addini ko malamin islamiyya ko mm. limani a unguwa zai iya bada duka irin wannan darasin gwargwadon abin da Allah ya hore mishi yadda za a samu a samu kyakkyawan zamantakewa saboda wasu suna jin nauyi kamar in aka ce mutum ya je ya nemi wannan ilimi yana gani kamar wani abin jin kunya ne ko ka aga bai da kunya a'a kowane abu yana bukatan ilimi ba yanda za a yi mutum ya kawai ga kanshi a cikin abu yana yi ba tare da ilimi ba in ko an samu eh, wannan rashin ilimin to dole a za a ga an samu matsala a aikin wanda shi ne ke bibiyan mu a yanzu da yawa aure kawai ake yi ba a ma taba ma ba da dama eh, irin a nuna yana da mahimmanci ba mutum ya san ilimin auren mm. kafin ya je kawai an ce ibada kamar mm. yanzu ibada mutum ya taba zuwa kawai kama sallah idan aka zo aka yi sallan ka yi shi a daidai sannan kuma akwai abin da za ka yi bayan sallah in baka je makaranta ba ai ba za ka sani ba mm. dan ga wani yana sallah kawai kai ma ka zo ka yi kaya dai kwafa abin da ka kwafa amma ai baka san ma ne kake yi tabbas kuma kana gana abin da yake faruwa kenan da ake fadawa a kwarai da taka taka mm. har yanzu kuma a haka dan ake mm. wasu suna ganin bai da wani mahimmanci mm. ba dole bane sai an yi to ba wai dole sai an zo wurin counselors ba misali waɗanda ba za su iya samun su a kusa da su ba ko su malamai za su iya bada gudunmawa ta wannan bangaren ko kuma iyaye manya wanda suka riga suka daɗe a cikin auratayya to kamar da me da ke tunanin ya kamata wani irin shawarwari su manyan ya kamata su baya a wannan matakin na idan ka je neman shawara din tunda yanzu dai mataki na daya kin ce ya kamata mutum idan zai aure ya nemi shawaran ya ma ake aure. Mm. da yadda ake zama to me kamar me da me ya kamata a ba shi shawara akai to abin da ya kamata a bada shawara shine ah, duk da dai yawanci dama mukan faɗa a me ake ta a ilimance ko kafin ma mutum ya shiga soyayya tun fa lokacin ya kamata ya je shawarar nan to ne step ɗin farko wanda mu kwata kwata ba a yi sai mutum ya tsinci kanshi a cikin harkar soyayyan shi in za a aure ne sai ya zo ya kamata ya zama shi shine ake ce ma premarital counseling kafin ai yau wato ya kamata ya zama kama ma gane wa kake so da wai to idan ma lokacin auren ya zo misali kamar yanzu su manya shawaran da ya kamata su bada tunda yarinya ta zaɓa wanda take so ko shi yaro ya riga ya samu wacce yake so ya kamata cikin abin da za a mai a tambaye shi shin da me da menene yake baka sha'awa ko ya sa ka ji kake son wanci hmm. duk da ya riga ce yana santa a kara tambayin shi saboda wasu su da dama a cikin aure sai an yi aure an zauna sannan sai namiji ko mace su gane cewa ai da ma na aurawa ne to wai mai ma na gani me ma nake so mm. yau wani bai ma san cikakken me yake saboda kila gasa ce ya ga dukkan yawa gasa ko kuma a lokacin shi ita kadai ce available to ita ma shi kadai ne ya samu mm. saboda haka ita ma an matsa mata a gida ki fito da miji kawai sai ta ce gawa ne to idan suka zo neman shawara ni baba ina so in yi aure amma ina so a ban shawara dangane da zamantakewa to sai a tambaye shi da kaga wance kana son ta me ka gani game da ita da ya burge ka har ka ji cewa zaka iya aurenta ka zauna da ita zan zaman aure ba na shekara ɗaya bane ba na shekara biyu ba ne zama ne na dindindin to lokacin hankalin shi zai dawo jikin shi hmm. ita ma in ita ce ita ma tabbas hankali zai dawo jikinta eh, za ta gane cewa wato wai wanan da na zaba an ko shi ya dace in eh. zaba to daga lokacin da zuciyarsu ta gaya masa za su iya to ya tabbata kenan so ne na hakika kuma din hmm. za su iya sannan kuma yana da kyau a kara tambayar su to yanzu in kika zaɓuwa ne idan wani abu mara daɗi ya faru da shi kamar hmm. rashin lafiya ko wanda ya shafi sassan jiki ko karayan arziki mm. ko dai wani mummuna abu zaki iya ci gaba ki hakuri ki zauna da shi shi ma namijin a tambaye shi in wani lalura ya same ta in kenta da kake gani ko ta kone ko aka cire wani part a cikin jikinta wani sassan jikinta zaka iya ci gaba da zama da ita to idan har zuciyar mutum ya bashi cewa lallai zai iya zama da wannan a haka ko a halin rashin lafiya to ya tabbata soyayya ne hmm. sannan sai a ce to a zamantakewa ga abubuwan da ake bukata dole lokacin da wannan ya dau zafi wannan ya dau sanyi hmm. lokacin da eh, ka fahimci mutum ga abubuwan da bai so ka kiyaye don a zauna lafiya to sannan sai shine guidance din akan yadda zamantakewa yake kasancewa in ka ji wani abu a cire yawan zargi in ka ga abin da baka gane ba magana ake yi ka tambaya ba wai ka kulle ba tare da kuma mai abin wani fassara wanda yake na daban ita ma mace nuna mata hakuri da yanda ce yana son ki ran da wata ran ya ce zai auri wata ba yana nufin ya daina son ki ba ne shi zamantakewa akwai bukatu da ke tasowa irin dai waɗannan yadda mace din za ta gane ita ma. Wato a sa ta sannan ko da ya faru ta riga ta shirya zuciyarta hmm. sannan kuma in mace za ta yi aure ta sa rai ba mijin kadai za ta aura ba har da dangin shi gaba daya a ciki dole akwai masu santa dole za a samu waɗanda ba sa santa to amma kyakkyawan hali shi ke bayyana Uh, yanda zuciyanka yake har mutanen da ma suka kika daga baya su dawo su kaunace ka to inda hakuri ke shigowa kenan da iyaye ke yawan cewa ayi hakuri ayi hakuri amma ba a faɗaɗawa a gane hakurin na me to in yara suka fahimci wannan tun kafin a yi aure to Allah idan aka yi aure aure zai zo ya zama cikin sauki Nas Jamila Ahmad Assalamu alaikum masu sauraron barkamu da wannan lokaci kamar yadda aka ba da shawarwari zan ɗauko ne nawa a harkar lafiya kimiyya a likitance eh akwai abubuwa da suka kamata kafin aure wanda suna nan da yawa ni zan ce kafin aure ko tun farkon nema don ba zai zama kafin aure ba saboda mu a al'adun malam bahaushe ana yin shi alatsi za a ce eh, akwai ta sista ake sai lokaci ya ja lokaci ya kure to me ya kamata ai ya kamata ne a ce tun san da ya fito ya ce yana son ki kamar yadda take faɗi ne wane ya fito ya ce yana son ka ok na gani na ji maybe na saurare shi so ɗaya so biyu na uku sai na ga gaske yake yi fa saki iya ce mishi to ina son ka je ka ga iyayena a lokacin zaki san inda gaske yake in ba da gaske yake ba zai kokari ya tsere zaki ga ci gobe jibi ai yau kaza kaza sai daga miki ƙarya wani ma zai ce miki ai na ma mun hanya sai daga baya sai zo ce miki wallahi mota na ta yi faci or mm. something like that ba zai ma yi kokari ya je ga ko mu da ya kamata ya zo a yi nan ya yi tafiya so daga lokacin da kika ga kina ce mishi ba bata lokaci ya ja ga iyayenki kika ga kuma ke kin aminta zaki aure shi so tun kafin soyayya ta yi nisa za ku the first thing da ya kamata shine za ku kai kanku asibiti akwai series of investigations tests da ake test suna nan kala kala kala kala. da ake ne lafiya binciken da ake a lafiyance mm, yawa dan mata shi kawai za a ce ina da HIV ne ciwon garkuwa eh, jiki ne eh. abin tsoron mu fa wanda akwai cututtukan da suka fi su to wato akwai abin da ya fi ciwon yanzu ciwon siga da kike gani ya fi kanjamu. ciwon suga ya fi kanjamau illa idan ina da kanjamau ina shan magani sai ki gani da lafiya da kiba da komai har ma sai in fi jiki na fi kyau da wanda mm, wanda bai da ba ya tunda ba shi nuna a fuska yawa amma shi wanda yake da ciwon suga ga yana kan magani yana kan amma za ga yana ta zubewa yana ramewa yana lalacewa sai ki aure mutum da girma fa ciwon suga kadai in kika kalle shi sai ki bashi wani ciwo da ba sai ki ga ana cewa anya ba kanjamau gare shi ba so gamata ya tun daga lokacin sai ku kai kanku asibiti za a yi mishi za a yi miki za a ɗiba jinin ku in aka tashi za a yi miki naki za a yi mashi nashi a ka'ida results ɗinku da ke da shi ba za a zo a baje shi a faranti ba kowa za a bashi nashi ne amma kamar yadda yanzu masallatai suke tun da wannan ya riga ya faru su yan coci suna yin nasu tuntuni amma yanzu masallatai da yawa ba su daura aure sai kun kawo musu result so damuwan wasu kawai shine a je a ce an yi genotype an yi blood group wato an yi riban halitta ƙwayoyin halitta a ga kowane iri ne eh, yawa da kuma shi yanayin rukunin jini yadda jinin ka yayi eh. eh ba su kaɗai ba na rukunin jinin ma abin da ya sa wani ba zai ce miki ni ban ma damu ba ni dai kawai dai in an san daga ina ne abin nan dina yake kawai ni na rukunin jinin nan bana so na grouping kenan hmm. dalili shine akwai abin da ake kira comptability shine akwai positive akwai negative hmm. idan mace positive ne ba damuwa amma idan ta zo negative ita bata sani ba suka yi aure ta samu ciki na farko ta haifi na za ta haife shi lafiya saboda kwayoyin da suke jikin halittanta ba su riga sun san ma menene ba za ta haihu lafiya ko ta haife shi ko ta yi bari to ta sani cewar in har ba ta wani allura da ake kira rogan ba no immediately ba na ciwo bane shi wannan wanda suke da kamar da muka faɗa rukunin jini masu positive da negative idan kina positive ba za ki wato ba wani ciwo bane ma ba wani ciwo bane rukunin jini ne halittar Allah ne ya halicce ki oh, ba ciwo suna ta haihuwa amma ƴaƴan suna ta suna mutuwa yawa a shekin fa ko tun a ciki su ta mutuwa ko kuma da an haife su ba za su yi ba wasu kuma tun daga ciki kamar da kika fara bari za ta yi eh. na farko dai zai rayu shi kadai yake surviving in ya zama a raye kenan eh. idan ma ya zo a bari shi kenan ta gama ciki ciki ya gama zama a jikinta duk wanda zai zo wannan ruwa ce wanda ma san da shi ba a bincike akai har yanzu al'adar malam Bahaushe ba san da ita ba hmm. so shi yasa akwai abubuwa da akwai bukatar sanin rukunin jini gaskiya yawa idan kuka je za a yi muku dukka gaba daya dai ya kamata a ce an miki general akwai abin da muke kira general test na gaba daya na gaba daya dama da hauni eh, ah, ah. da hauni soyayya da dama a kan da dama eh, ah, Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. bari mu koma zauren domin jin ci gaban maudu'in namu na yau ba daya eh sannan kuma ga wannan matsalar wanda ta da dama a tsakankaninmu shine na sikila da eh, kwarai kuma eh. wannan shine as da ake faɗi da ss mm. idan ni yanzu na kamar rukunin jini na as ne babu yadda za a wanda ya zo daga waje namiji zai aure ni ya kasance as in aure shi babu haka shi satin kafin ma ku kai maganar aure za ku je ku yi wannan idan kuka je kuka kika samu a ke mace as shi aa fine ba damuwa za ku yi auren ku amma sai kasance kas shi as idan kuka haifi 'ya'ya ba ku ne da wahala ba nan 'ya'yan su ne a wahalci mu bar shi ma kina da kuɗi dan akwai aljihu fa hmm. tattalin arzikin ku sai ya kare saboda an dinga kwanciya asibiti kenan to amma sai maganin kar a yi aka ce kar a fara yau so aka a bincika ma a fara gani an ji kuna kauna juna ba dole sai an yi aure ba tukuna sai a daga daga zaran ya zo ya ce miki gashi mm. saboda ni abin da na dauka shine yanzu yarinyar ki ko yaron ka tun san da ka haife shi ya fara tasowa shekara ko shekara ɗaya ne ma bai kai ba za ki je ki mishi ki san rukunin jinin shi yana tashi kina gaya mishi a kunne kamar waka kina gaya mishi mm, ya ma sani ko mm. karatu zan ci har ya haddace so daga an zo matan ta kasan rukunin jinin ka kuwa sai ce ai na sani to menene sai ya ce mata as misali ita ma as ne sai ta gani ya ce ka aiko aure ba zai yiwu ba mm. kin ga dama ba su riga sun tsunduma a soyayya ba janyewarsu ba zai yi wahala ba mm. ko sai ka sance shi ss ita as kin ga su ma aure ba zai yiwu ba amma idan shi ss ne ita aa ne wani aure zai yiwu. ko mm. ita ss shi aa aure zai yiwu ko aa da as duka aure zai yiwu amma duk inda aka samu ss da a da s din wannan aure baya taba yiwuwa to mun ji wannan rukunin sai kuma wanne sai akwai hepatitis da ake akwai hepatitis a b c da su ma ya kamata za a yi su saboda su ana daukan su ta zufa ana dan daukan su ta mi shari mi amfani da abu daya yanzu na cokali shi hepatitis hepatitis din fara wannan na ita mishi ciwon hanta ne ko shi fa hanta shi yanzu nan ni a cikin wannan ya fi karfin ma ya fi shi sanadiyar miki akwai cututtuka da yawa yanzu ba muna nan mata da miji ba ana soyayya aure sai in dauki cokali sai in ci abinci sai dauki cokali sai in ba shi baki ya hmm, ko a kurba yawa da na dauki kofi yawa to duka fa idan ina da shi ya dauka in yana da shi na dauka dalilin da yasa ake yin su wasu wani zai ce ni bai dami ni ba inda ba kanjamau take da shi hmm. dan akwai wanda ni na sani tunda a asibiti muna nan da su ake ga mutum ya zo ya ce ni inda ba HIV take da shi ba ba abin da zai na hana ni aure akwai wahala fa hmm. domin jinyar shi yana da wahala wata shi bayan an yi auren an shanye roman demokuraɗiyya ya zo a fara ya kuma a fara tsadan eh, ana Allah ya isa eh dama kisa kina da ciwo kika eh. wani da duk ba a yi wannan tunanin ba ko kuma ba a dama an maje an yi test din an sani ba ma akwai shi ko babu shi sai kamar yadda na faɗa miki wannan ciwon sugan da na faɗa ya kamata a ce ana ma maza da mata ba wani abu wani zai iya tashi bai ma sai na da shi ba ya ma ya auren kana da ciwon suga zai ce miki kawai ni da shi me yasa ka ce baka da shi saboda ba gada ba za su ce eh, ba gada ba ba ma taba a kuma kilan ba a zuwa a duba ni hawan jini ma in kika tambaye mutum sai ce miki ba ni da shi familin ba wanda ya taba hmm. amma kika tambaye suna duba sai su ce a to ya za su san suna da shi ko ba su da shi shine kawai abin damu idan aka je aka duba idan shi yana da shi misali kin ga tun daga farko kin san yana da shi kin san cewar akwai complication da suke zuwa akan wannan ciwon wanda nan gaba idan har ya zo ya rika ya zo ya bada wani abu daban za ki iya haƙura ki zauna da shi ko kuma ki san cewa ya kamata zai ci wani abincin ba zai ci wani abincin ba ɗawainiya ya hau kanki in kin tashi ke ba a san abincin da ya kamata ya ci za ki ci kunya biyu idan ma hawan jinin yake da shi idan kin tashi zaki abinci zaki mushi dole ba gishiri mm. magi kasa kasa kilan ba zaki iya ci ba kin ga tukunyanki ya zama kala biyu wani sai ya fara ni ba zan iya ba mm. to ba tun farko ki san in da ma zaki iya da ma kika sa ganki yawa eh, kuma yana da kyau a taimaka ma wanda yake lalura cewa akai kara aure shi yawa lalura ai tana kan tana kan in ka ji na wannan kai baka san naka ba in baka da wannan kana da wannan dole ba biyan da za a ce dai ba daya dai bai samu wani abu da za a ce wai yana damun shi mm. so su ne dai abin da ya kamata mutane za su dinga yi kafin ma a zo magana aure da ni na faɗa kafin a zo magana aure ba wai lokacin da aka zo aure da sai an riga an sa rana kati ya fito an gama yin anko ya rage kwana uku sai a je a yi ba sai a zo a fito da rizon ranar ɗaura aure wanda wannan ranar ɗaura auren da an gani sai ki ga an ci yanzu ya zami sai a ce ai bayan da za ku yi fa haka nan za ku yi aure sai an yi aure kuma sai a zo ana wahala sai kuma a zo ana da an sani. Wato magana ta kai na cewa a nan bangaren na musamman bangaren da akwai musulmi suka fi yawa an fi kawo shi sakamakon shi binciken ranar daurin aure kenan ko kuma kila sati ɗaya kafin daurin aure. Yawwa haka ne. Wanda za ki ga babu wani abin da za a iya yi in dai ba. Shi ma wasu za su ce ni fa zan yi ne saboda eh, masallaci eh, su ce ba mu kawo ba su daura mana aure ba eh. shi ne. Kuma za ki ga an yi an yi da su ce a sai sun yi. Haka sai an yi auren nan bayan da za a yi. To masu wanda muke tattaunawa kuna da jin irin abubuwan da ake dubawa da kuma shawarwarin da ake bawa inda suke da niyan aure don su fuskanta kafin a maganar aure sai kuma magana kamar shi ma gwajin da ya kamata da na ci in so samu ne kai ke gwaji ko kar ku gwaji so daya to ni in zan baka shawara kin je kin yi asibitin gwamnati ki kokari ki samu wani guri da kika yadda da aikin su ko da ki kara gwadawa saboda akwai ya faru da yawa ni na gani a asibiti mutum zai ce miki kafin aure na yi gwaji an ce ni AA ne damis jinin mutum na canzawa jini bai taba canzawa amma an samu matsala wurin yin wannan gwajin nan so shi yasa yana da kyau kai akalla su uku kinga a guda uku dai bani za su yi su baka karya mm. dole in ɗaya samu matsala kai samu na biyu ka ga a'a to me yasa can aka ce min AA nan kuma aka da aka ce AS kai ban da ban kika koma na uku kika kara gani AS to wannan mai AS din shine mai gaskiya ko kuma kika kara gani AA to me AA nan ne mai gaskiya to shine shawarar da ya kamata to fidansi ke da ke kin shiga daga ciki na shiga daga ciki. yawwa kuma kin san irin abubuwan da aure yake yawwa da kuma irin yan can da kila wani abun baka yi tunanin ma zai biyo baya ba to amma wani abubuwan yanzu zaki ba matasa masu niyyar shiga daga cikin shawarwarin abubuwan da za su mai da hankali a kai domin ya zama musu kaman tsani don kar a yi wani babban um, kuskure wanda za a zo ana da na sani daga baya na farko ni shawarar da zan bada tun kafin ga aje ga auren abin musamman abin da iyaye za su duba sometimes matsalolin da ake samu kafin aure daga wajen iyayenmu ne don iyayenmu da suka kai yanzu suna zaune gidan mazajensu haƙuri ne ko yau yarinya za a kai ta ɗaki za a ce haƙuri mm. yi haƙuri haƙuri haƙuri shi za a ta baka mata na yanzu 'yan matan yanzu wasu zaki gansu sun fi so saurayin da zai zo ya musu karya duka zai zo in last kobo shi ne abin da yake da shi ne yanzu zai ɗauke ta ya fita da ita ta gani ga wanda take so da ta je ta ce mama fa yau fa na samu sabon saurayi to wasu iyayen namu zaki ji suna cewa a'a yaya yake da kwai maiko maiko a ba shigan shi baya haɗaɗɗe ne mama yawwa ga mm. gemu ga saje ga ma kalan wayar da take rike yake rikewa mm. yanzu mm. iphone din nan da ya shigo to duka sai an duba baka san yaya arowa ya je yayi ina ya je ya samo baka sani ba da an tafi an je an yi aure yau gobe jibi aure fa an fara samun matsala saboda haka dai abu da ido saboda haka idan nagari ya zo neman 'ya'ya kan ma yarinya ta ji labari da ya tare ta a hanya idan yarinya nan ta samu tarbiyya daga gidansu za ta ce je ka samu iyaye na in kuwa da gaske yake yi za ki ga abin da zai zai tafi wajen iyayen ta ya sallama rayuwar aure haƙuri ake so kamar dai a yanda dai Firdaus ke faɗa ta ce a yi bincike kada kuma a sa kwaɗayi a tabbatar da cewa ba kawai abin da aka yi kyalkyal banza ne kawai aka mai da hankali aka yi ba matasa dai kuna sauraron irin shawarwarin da yan uwa suke ba da sai kuma me za mu kara duba abin da ya kamata a ce an fa shiga ciki an yi magana akai an mai da zuciya akai kafin a shiga tsundum to ina ganin muna iya cewa a nan abu na hudu shine aƙida yana da mahimmanci ma'aurata ya zama sun fahimci aƙidan junansu kafin su yi aure in muka ce aƙida za a iya ɗaukan shi ta ɓangare guda biyu akwai aƙida wanda ya shafi addini akwai kuma aƙida wanda ya shafi ɗabi'a na ɗan hmm, adam wato kamar ra'ayin yawa kamar ra'ayi eh. saboda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo matsaloli a auratayya musamman mu da muke gyara in aka zo zaki fahimci cewa gaba ɗaya mijin ya yi dama ne matan ta yi hagu kuma ba ba ya ai ba za saboda aƙida mugun abu ne hmm. in dai mutum yana da shi a cikin zuciyarsa yana da wahala ki canza mai daga wannan ra'ayin nashi alal misali akwai wanda sai an yi aure mata za ta gane cewa miji shi bai yarda da zuwa asibiti ba a wannan eh, zamanin a wannan zamanin da ake ciki suna da yawa ba adadi akwai wanda bai yarda da wannan ba to kin ga idan tun farko kafin a yi aure mace bata sani ba zai zama damuwa maganan eh, abin da ake cewa ban sanya za a ce future da hausa ba eh, irin rayuwanka da kake kallo nan gaba eh. wacce tana da burin karatu shi mijin a aƙidan shi baya so mutum da ya aura ta yi makaranta to ita bata san yana da wannan mummuna aƙidan ba tunda ba a yi zurfafa bincike ba mm. kawai zai nuna ba a ji ra'ayin juna ba a mayi ba magana ba kila kawai tana ganin tunda ya san tana tana ganin yayi ilimi ai ba zai hana ta kai ilimi ba mm. to wani yana nan da aqidan shi fa yayi ilimin amma burin shi shi yana so ya zauna da jahila shi eh. kuma wannan ra'ayin shi kenan to idan ba wai kun tattauna ba ba za a gane wanne bane kuma wannan yana da kyau mata su bude idan su akan shi sosai saboda shi yake kawo ciwon zuciya ma ga mata idan an yi aure hmm. kina tare da mutum kina son shi amma zaki fahimci baya kaunan ci gaban ki hmm. ba bai kaunan ci gaban ki ba na kake arziki hmm. abinda ke kike so kawai shi bai so to ai da damuwa saboda kowane dan adam akwai abin da Allah ya mai a ran shi da yake ba shi farin ciki yake so wata burin tana so ta zama malama ita tana so ta ga tana koyarwa mm. kila ko iya burin iyayenta ne tana so ita ma ta yi ta cika musu ko ta zama ma'aikaciyar lafiya mm. kamar irin tun daga ma nurse su sun sani so da dama namiji zai auri mace tana karatun nurse sai an je gida ya ce shi bai dace aiki ba saboda ana yin eh, call night ko ana mm, shi bai yadda ba mm, yanzu magana nan da nake faɗa miki ina da ma dan uwa wanda ana na ana rigima da matan ta ce ita bata damu ba yayi aure tana nos ya aure ta kafin ya aure ta da bakin shi da baki na yake min bayani saboda takwara ta ce yana ma jin dadin mun labarin ta yake mm. ga mun cewa ai shi yana jin daɗin ai karatun da take yi saboda za ta taimaki al'umma saboda shi ustaz ne mm. ko ina ya zauna zancen shi shi kaman bai da mata ne haka yake faɗa mm. ta ce ya yi aure to kinga wannan saboda ba a yi maganan ba ita tana ganin ai ya san tana karatu har yakan kai mata visit makaranta ya su gaisa ai to ba ta tunanin zai yi aiki sai yanzu da aka zo aka yi aure an yi haihuwa an haihu yanzu ya zo ya fara kawo magana to irin wanda yana da kyau ya zama mata a tattauna yawa ki gana wani irin aki wani ko an tattauna eh. ya kuma yadda zai ce ya yadda eh. amma a aƙidan shi din bai so yana son ya so yin haka yawwa da ta zo hannu zai fito to a hankali ne zaki rika gane yaya yake da tsauri in ya ce bai son abu ko in yana so to hmm. koda da wasa ne a kalma ya faɗa cewa bai so to ki tabbatar da in aka je aka dawo yana nan a bai son hmm. koda idan ki ji daɗi ya ce eh to zai dawo ya ce a'a saboda haka wannan ne ra'ayin shi so yana da muhimmanci ya zama an duba wannan aƙida. soyayya buwar soyayya sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.